أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم wa barakatu. وبركاته ya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad, Ashe da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin ta har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan dare na Alhamis, daren sha takwas ga watan Zulhijja, hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam shekara 1447. wadda ta dace da uku ga watan biyar miladiya dubu da ashirin da shida Allah maɗaukacin sarki ya ba mu harin lokaci mun sake haɗuwa domin a wannan masallaci na masjidu Imami ramadan yusuf tagammadahu Allah bi rahmatin min mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka آه، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد واللفر آه، فضيلة الشيخ علامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله تعالى شرح نرنتاف الكتاب كتاب التوحيد مع المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله <clears throat> وانكم شيخ shi ne darasinmu a cikin wannan littafi darasinmu na ƙarshe mun fara magana akan kan ayata ashirin da uku da ayata ashirin da hudu cikin suratul isra وقضى ربك illa تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أولا آية aya من mun أكن أقسام القضاء قضاء الله الكوني والقدري من yi bayani a kai za mu shiga bayanin kuma tasirin ma'anan ayar inda malaiki ta wal khitabu fil aya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ayar a tsaye tana magana ne maganan da ayar take a tsaye tana fuskantar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa amma yadda Allah kuma yi magana da ayan yake lakin qala sayfi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu yace ubangijinka ya shar'anta ya shar'anta cewa yake kar ku bauta wa kowa sai shi shi kai daga Allah yake ubangijinka amma sai da yake karka ba sai kar karku an gane sai ce walam yaqul Allah ta'bud sai ce karka bauta wa kowa ba sai ce karku bauta wa kowa yake wa nadhiru zalika fil qur'ani qawli yake irin wannan ayar a cikin alkur'ani ba a wannan ne kadai ba akwai ayoyi a cikin alkur'ani waɗanda yadda Allah maɗaukakin sarki magana ayan yana da alaƙa da irin wannan shi ne faɗin Allah ya ayyuhan nabiyu idza qallaqtumun nisa Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi Allah bai ce idza qallaqtan nisa ba yake idza qallakum idan kuka an kira annabi shi kadai amma da za ba da umarni sai aka ba da umarni da sigan jam'i akwai dalili malake fal khitabul awwal للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام yake maganan farko kira an kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma da aka tashi faɗan aiki ta aka faɗi aiki da jam'i shi ma ne ce famal fa'idatu min tagyirin uslub to me kike fa'idar da ta sa Allah madaukakin sarki yake irin wannan a Qur'ani sura da yawa shi fatu suratul tahrim ma haka ya ayyuhan nabiyyu ko kana cikin karantawa sai ka je sai Allah madaukakin sarki ya ce qad farada Allahu lakum alhali annabin ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam a lokacin yayi rantsuwa Allah ke sai faɗa miki yadda mutum zai yi bayan ya yi rantsuwa kuma abin da ya rantse a kai yake da zama aikata shi Allah ya kira da sunan jami'i sai ce qad farada Allahu lakum ne kun qad farada Allahu laka ne kun ta shari me yasa wata fa'ida ce kuma ne ke uji amsar ita ce innal fa'idata min zalik fa'ida amfani fa'idan da ta sa Allah maɗaukakin sun yake magana irin haka a cikin alƙur'ani ya ce ga su kamar haka ya ce na farko a tambihu إذ amurin المخاطب lil mutakalli. Ya ce fa'ida ta farko shine jan hankali Ya ce saboda a duk lokacin da mutum zai magana da wani sai faɗi wata magana da za ta jawo hankalin wanda yake magana da shi zuwa gare shi yana taimakawa don fahimtar abin da za a faɗa saƙon za a ba al'umman duniya ne gaba ɗaya amma wanda za a ba shi saƙon sai aka fara kiran shi sai ji kamar saƙon nashi ne shi kaɗai kaga zai ba da hankali na musamman sai aka ba shi saƙon zuwa ga yace wannan shi ne, yace saboda kan hankali na ya yake wa haza hakulun huna bi tabirin uslub to wannan shine abin da ya faru a nan abu na farko a ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba da hankali kuma ya fahimci kan na da girma suka sai sai to sakon ba na kai kadai bane an gane shi kamar ko da ko za ka ba mutum abu ne ya ce mu da shi ka ce ungo sai biyo sai ka ce ka ba wani concentration ɗin shi da zai ba na hungon ya da bambanci da tun lokaci don aike ka wajen wani an fahimta ku to shi ne irin uslubin da Allah ya amfani da shi a cikin wannan ayan sai ce fa'ida ta biyu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam za'imu ummatihi wal khitab al muwajjah ilayhi muwajjah li jami' al umma yace fa'ida ta biyu ita ce lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ai shine jagoran al'ummansa sa gaba ɗaya Saka duk abin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an yi da dukkan al'umma ne. An fahimta ku? sai sa ai nagartan shi da suna nagartan shugaba yana da tasiri a kan nagartan wanda ake shugabanta. An zuwa ce wane ne shugabanku sai aka nuna wani a teburin jiya. Akan shi ne shugabanku. yanzu da ake nuna kamar ana son a fada cewa duk mutanen garin mutanen banza ne an fahimta ku shi wannan ya ma ce fa'ida ta biyu ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam na jagora to duk lokacin da ake magana da shi kai tsaye ba daidai yake da an yi magana ne da al'ummansa gaba ɗaya ke fa'ida ta uku al-isharatu ila anna ma khutiba bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa lahu wa li ummatihi saboda a ƙar a yi ishara zuwa ga mu fahimci cewa lallai duk abin da aka faɗa wa manzan Allah sau aka tattauna da shi to nashi ne da shi da al'ummansa gaba ɗaya in an masa umarni umarnin nashi ne da al'ummansa in an hana shi hanin nashi ne da al'ummansa illa ma dalla dalilu ala annahu mukhassun bihi sai dai abin da dalili ya nuna cewa wannan saƙon na shi manzan Allah ne sallasan shi kadai ma'ana duk wani umarni da Allah ya a cikin alƙur'ani an gane ku to ya umarnin da annabi sallasan da dukkan al'umman manzan Allah sallasan sai abin da dalili tabbatacce na shari'a ya kira annabi sallasan yake wannan nashi ne shi kadai in babu wannan dalilin to ba zai yi a ce ga wani hukunci ka ce a wannan hukuncin na annabi ne shi ga ɗaya sallah sai a ce ina dalili an fahimta ko ko a ƙur'anin wata abubuwan da Allah maɗaukakin sarki zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallama in nashi ne shi kadai sai faɗa wani lokaci kuma ayan ƙur'ani zai zo da magana ga mamme amma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka faɗa mishi hukuncin a cikin alqur'ani shi ka shiga amma wannan hukuncin ya shi ne shi kadai an fahimta ku misali mutum ya yi aure sama da ɗa da kuma mutum ya yi aure ko babu sadaki amma da a ba shi mata kyauta ko ko mace ma da kanta ta zo ta ba da kanta shi ta ba da kanta a ɗaura mata aure ga annabi sallallahu alaihi da wani abu wannan Allah madaukakin sarki ya halatta shi amma ga annabi shi kadai ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka ko Allah ya gama lissafawa a ƙarshe tallace khalifatan laka min dunil mu'minin yace amma wannan abin da aka jeranta maka din nan kai kadai ne aka kebance ka da shi da sauran masu imani dan kaga da ba cewa khalifatan laka nan ba da duk abin da aka faɗa tun daga farkon ayar ya tabbata akan dukkan sauran masu imani an da ku shi sa shi yasa shi yasa ba a ba a ba a alqur'ani zaka ka kana katun qur'ani ka fassara farko ba ka da kana da tsakiya da ƙarshe ba fassaran da zo ba ta fita maka ba a gane ku yanzu da wani zai zo ya ce alqur'ani ya ce ya halatta ai kyautan mata ya fito da ai gashi ayat sun fasul azab ta ce wa mu'minatan in wahabat in wahabat nafsaha للنبي في آية القرآن يأتي إن أتت أمة مؤمنة تبالك وشن كنت على النبي شكرا جدا شكرا يا هلت ما حيث وتمة تأتي كارس آه، آية أي آية تأتي أنت أن أراد النبي أن يستنكحها إثم خالصة لك ناكني كي كي من دون المؤمنين بل تورم في إيمان شو فهمت أقول تو تو أنت مدليني إرم ونمبر كمان دليني mutum ya yi azumi ya yi azumi ƙur'ani ya ce fakulu wata rabu hatta ya tabayyana na kuma alkhaiƙul abyadu min alkhaiƙul aswadi min alfajr sun ma'akin musuyama ilallai ku ci ku sha tun daga faɗuwar rana har zuwa ceto alfijir daga shi alfijir ku kame rana na fara ku ci abinci amma sahabbai sun gama Allah sallallahu yana iya kwana uku a jere na azumi da yawa buɗe a cikin sauri, ko haka ba kawai sai aka samu wasu sahabbai kuma sai suka kama suka kai na ɗaya na biyu suka fara kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ba za ku iya ke ni ubangiji na yana ciyar da ni kuma ke ciyar da ku kaga ba karanta muku ba amma ne wutal an karanta maka ba akwai dalili irin irin wa'annan ba to duk wani umarni da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an yi masa da kuma sauran al'umma sai sa Allah ke magana ke kawo aya da irin wannan siyakin sai kira annabi sallallahu alaihi wasallam shi farko shi aka tashi ba da umarni cewa da umarni ga mamme ko da nuna maka kowa ya shiga cikin wannan umarni ce fa'ida ta hudu wa fi hadhihi al-aya khassatu al-ishara ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marbubun la rabb yace wannan ayar ita kuma a keɓe Allah madaukakin sarki yayi wannan usulubin ne sai ya nuna mana isharan cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bawa ne ba ubangiji bane wa qada rabbuka ko tuku zaka ce Allah ta'budu illa da ate ayan ta zo wa qada rabbukum Allah ta'budu da haka ayan ta zo to za a samu wani musamman a wannan zamanin da ake yin abin da manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam cewa kar a kuru sai kuma da matsayin shi da za a samu ke ai wannan ai ba annabi ya ce marabbukum ku dukkan shugaban musulmai amma ban da annabi idan wani zai faɗa wannan amma sai Allah ya kira annabin tukun shi kare wa qad rabbuka ubangijinka kai Allah ta abudu da ka rabbuka ubangijinka to Allah yake magana cikin har ku bauta ta ga kauci galle sai don cewa shi ma bawa ne ba ubangiji ba an fahimta ku yake wa abidun la ma'bud shi ma mai bauta ne ba a bauta masa yake fa huwa dakhilun fi qawlihi shi ma a tabbata ya ci da tabbata Allah Allah abudu. cewa kar ku bauta wa kowa sai Allah nan to har da shi manzon Allah ake bashi umarni sai aka fara da kiran shi shi kadai kaza aka yi jam'in magana yake wa kafa bihi sharafan an yakuna abdan lillahi azza wa jalla kuma ya ishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaukaka da daraja a kasantuwar shi bawa ne na Allah maɗaukakin sarki yake wa lihada yasifuhu Allah ta'ala bil ubudiyyati fi a'la maqamatihi a wannan dalilin ne ma Allah maɗaukacin sarki ya siffanta shi annabin sallallahu alaihi wasallam da cewa shi bawan Allah ne a mafi ɗaukakan matsayi da manzan Allah ya kai matsayin da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba dukkan sauran annabawa amma Allah zai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira shi a matsayin bawa Allah sai ba da misali yake fi maqami tahaddi wa difa a matsayi da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kasantuwan shi na kalubale da kalubalen challenging duniya sai Allah ya kira manzon Allah da bawa yace wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ce in kun kasance kuna kokonton kuna cikin shakka cikin abin da muka saukar ma bawan mu ko ka ki Allah dole bawan mun nan ana nufin wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun kasance kuna cikin shakka da kokonto akan sakon da muka saukar ma bawan mu to fa'tu bi suratin min ku ku zo da sura ɗaya ne su tabbatar an fahimta kaga wannan matsayi ne da Allah madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai ba sauran annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne littafin da Allah ya aiko shi da shi ba wanda ya ce kwafe ya kwafe shi ba wanda ya ya canza shi To a wannan matsayin ma sai Allah ya fitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bawansa ne yace wa qala fi maqami ithbati nubuwwatihi wa risalatihi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a matsayi na tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi da tabbatar da manzancinsa zuwa ga halittu hatta a wannan matsayin ma Allah ya sukka shi da bawansa yake tabaraka allazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadira Allah ce tsarki ya tabbata ga wanda ya saukar da alqur'ani ga bawansa don ya zama mai gargaɗi ga duniya ba ke da. Kaga wajen tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da annabta ma Allah ya kira shi da bawan shi. Yace wa qala fi maƙamin isra'i wal mi'raj haka Allah zai ambaci matsayin manzan Allah sallallahu na isra'i da mi'raj matsayin da babu wani annabi da ya samu wannan matsayin Allah a wannan gurin ma ya ambaci manzan Allah da bawansa سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته التي تركيات يا تبتغ وندي تفين جريد باوانسا من المسجد الحرام دقى مصلحة مكة الحرمة إلى المسجد الأقصى هو مصلحة متي نيسا المسجد Allah ce mun yi wannan ne linuriyahu min ayatina dan mu nuna wa bawan namu daga cikin ayoyin mu haka ya fara cikin suratul najm yake fa auha ila abdihi ma auha yayi ma bawansa abin da wahayi abin da masa wahayi yayi wahayi ma bawansa abin da masa wahayi fa auha ila abdihi ma auha hada muqamin isra'i da mi'raj ko wannan annabin Allah ya masa isra'i da mi'raj shi annabi Muhammad sallallahu amma hatta a wannan matsayin mafi ƙololuwa Allah sai sun fashi manzon Allah da cewa bawan sa an fahimta ku shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa min ma zadani sharafan wa izzan a wani a wata ruwaya wa min ma zadani sharafan wa tihan ko wadi amutu li ahbuta at-turayya دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا yake daga cikin abin da yake ƙara mun jiji da kai da jin nima na isa a wajen Allah har nake jin zan iya ɗaga ƙafa na in taka zara matan wata yake shi ne in na in na tuna cewa Allah ke ya ibadi haddani a ciki yace wa kuma wa an arsalta ahmada li nabiyya yace kuma in na tuna cewa fa annabi na shine annabi Muhammad an fahimta ku haka babu wani matsayi babu wani daraja da Allah zai kai ka kuma da darajar zan bawa Allah ce kirgirin ka cikin bayan Allah to sai dai kuma bayan Allah matsayi matsayi ne matsayi matsayi ne shine mala yake mala yake aqamul ubudiyyah rarrabuwa karkasuwan matsayi na bawan Allah bayan Allah ma matsayi matsayi ne duka sunan mu bayan Allah amma kowa da matsayin shi kowa da bayan shi malaka tanqasimul ubudiyya ila thalathati aqsam yace ubudiyya kasanto mutum bawan Allah ya kasu kashi uku ya kasu kashi kashi uku yace na farko ammatun wa hiya ubudiyyatu rububiyya akwai obudiya na gama gari shine ubudiyya na kowa Allah shi ya halice shi duk wanda Allah ya halitta sunan shi bawan Allah an fahimta ku yake wannan na gama garin wahiya li kulli khalqi shine kowane halittar Allah yana shiga ciki kamar faɗin Allah cikin sotu Maryam in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan yace babu wani wanda ke cikin mai ko wanda ke cikin taskai a ce ranar alkiyama sai ya zo ma Allah a matsayin bawa kaga na ubudiyya amma kenan al'arna da musulmai kowa sun da halittar Allah ne ko bayan Allah ne idan mutum ya ƙi koya su mun sha karanta sun a karatu ta kan ba sun a littafin al'ubudiyya kan gare mutum duk shafirkin mutum yana bautan Allah yana bautan Allah so da ko ya ƙi zai ji kishin ruwa zai sha ruwa in ya ita ce ni ka na daina jin kishin ruwa da Allah ne ya sai kaddara ya halitta a ji kishin ruwa kuma a sha ruwa to ni tunda da ni gararre ne to kishin ruwa ma ba zan ji ba in ya isa zai ji yunwa ya ci abinci zai rashin lafiya zai ji gaji zai yi bacci zai yi boli zai bayan gida ko haka bane a koma dole sai an tsere mai kawo Allah duk karancin shi a wannan shi kira bauta karhan kenan bauta na dole na tilas kuma har yau duk kangarewansu ba samu wani dalili da ya sa ga wani ya ɗauke mu wani yin bangida ko yin boliwa a ce to wani shi yanzu ya gano cewa za a iya sabawa da yadda Allah ya luci ɗan adam sai ɗan adam yana da daman akwai da za a yi ba zai yi bolewa ba zai ban gida ba bai isa ba to wannan shine ubudiyya amma yace na biyu shine ubudiyyatul khaffa shine mutum ya ba bawan Allah amma ke ubudiyyatul bawan Allah yace wa hiya ubudiyyatul ta'atil amma shine bawan Allah wajen wanda yake yi ma Allah biyayya shi ma masu biyayya ga Allah na gama gari kuma inda Allah ce wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza qatabahum al-jahiluna qalu salama ce bayan Allah mai rahama su ne waɗanda yamshuna ala al-ardi suna tafiya a bayan kasa haunan babu girman babu agawa babu bihi da shi wa idza qatabahum al-jahiluna in kuma jahilai suka yi rigima da su qalu salama sai a zauna lafiya sai zo a zo na lafiya Allah yace wa hadhihi ta'ummu kullu man ta'abbada lillahi bi shar'ihi to wannan ubudiyyan da Allah ya bada duk wani wanda ya bauta wa Allah da shari'ar Allah to ya shiga ciki kaga wancan na farkon wancan bayan Allah ne amma sun bauta wa Allah ne da tsarin yadda Allah ya halitta duniya dole su haƙura wannan kuma ya bauta Allah ne da shari'an da Allah ya saukar to kuma shi na uku shine khafatul khaffa keɓantattun keɓantattu wasu waye masu wannan matsayin yake wahiya ubudiyatul rusuli alaihi musallatu wassalam shine irin bauta na manzanni in aka ce manzo bawan Allah ne to shi bawa ne na keɓantaccen keɓantattu masu imani su ne keɓantattu to annaba keɓantattu ne a cikin masu imani shine khassatul khassa su ke bantattun ke bantattu ne yace qala ta'ala an-nuh Allah ya faɗa game da annabi nuh yace innahu kana 'abdan shakuran ke lallai annabi nuhu ya kasance bawa wani iwawa ne mai gudiya kaga Allah ya kira shi bawa amma kai ka ai ba bawa irin bane ko haka bane shi na musamman innahu kana abdan shakuran wa qala an muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga mai annabi muhammad ayin da muka kanta da zuwa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina wa qala fi akhirain min ar-rusul ya faɗa game da manzanni wasu manzannin daban fi akharin min ar-rusul ya faɗa game da wasu manzanni na Allah ce wadkur ibadana Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar yace ka ambata musu labarin wasu daga cikin bayin mu ma suwaye bayin namu Ibrahima da Isma da Ishaqa da Yaqub alaihi musallatu wassalam kaga Allah ya su bayinsa amma bayin irin ka ne a'a su su ɗan sama sama ne Allah ce ulil aidi wal absa ma'abota ƙarfi ko ma'abota basira da hanyoyi an fahimta ku yace a hadhihi al-ubudiyya al-mudafa ila ila ar-rusul khassa li'annahu la yubari ahad ha'ula'i ar-rusul fi al irin wannan ubudiyya irin wannan a kira mutum da suna bawan Allah amma a dingina shi zuwa ga manzanni to wani ke keɓantaccen keɓantaccen bauta ne babu wani wanda ya ce tarayya da su a cikin wannan wannan matsayi ko ba haka bane duk wannan ma zai zai zai dauki kai shi kai zuwa ga wannan matsayin sai a san hukuncin da za a bashi ko ba haka ne? sai a san hukuncin da za a bashi a wani wanda za a ake hada shi ake kwatanta shi a ko matsayin shi ko darajar shi ko kimarsa sa kwatanta da wani daga cikin annabawan Allah a kwatanta da wani daga cikin annabawan Allah amma yan bidiyar su suna yi abun ko yan bidiyar su suna yi abun ko da wani ke kallon wani wani wani bidiyo wani yake ce wai wai da yake zauna a gaban wani katotan zindiki ne ba Maiduguri Sharu Salim wai yana zama sidiki kaman gashi a gaban Annabi wai kawai sai shi kaman a gaban manzon Allah yake sallallahu kuma wannan maganan da an faɗa da an kwatanta wani ne daga cikin ahalin sunna da shi da halin to Allah ka shirya da mu amma ne yace wannan shine Allah ka faɗin Allah da Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin bawa Allah ya kai wannan rarrabuwan ne da kar ma shedan ya raya maka cewa yace tun da an kira annabi bawa kai ma kai kira ka bawa kai to nan ai ai bautan naku iri ɗaya ne kuma wannan bayani wani maka fa a'a ka fa kiyaye cewa ka fa kiyaye yadda baka yadda kai matsayin ka daya matsayin ka na mai imani da wanda yake ba musulmi ba shi ma bawan Allah ne to haka kai ma musulmi matsayin ka ba ɗaya bane da wanda bawan Allah ne amma ko manzo ne shine abin da an fahimci sakon a yau Allah ya ce wa qawluhu dan Allah madaukakin saki wa bil walidaini ihsanan ai buka rabbuka an nuhsina bil walidaini ihsanan ana ubangiji ya shar'anta cewa mu kyautata ma iyaye kyautatawa kaga kyautatawan sai Allah ya kawo da sigan na kira ihsanan mana duk wani abu da sunan shi kyautatawa duk wani abu da sunan shi kyautatawa matuƙar babu wani nassi na ƙur'ani ko na sunna da ya fi wannan abin laifi ne a shar'anci to iyayenka sun cancanci wannan abu shi sa Allah ya kashe da sigan nakira ihsanan an gane ku amma da cewa Allah ya wa bil walidaini ihsan haka al hadin ihsan to da zai zama a wata abu ne da daya biyu uku hudu amma sai Allah ya cire alif da lam na farko sai kauce wani a ƙarshe ihsanan ma'ana duk wani abu in dai sunan shi kyautatawa al'adan garinku al'adan gidanku al'adan yaranku al'adan menene babu wani nassi na qur'ani ko na sunna da ya hana to sunan shi kyautatawa kuma iyanka sun tantance wannan kyautatawa shine ma'anar shi bala ce wal walidan haka ce iyaye biyu yashmalul ummu wal ab ana ya ya kunshi uwa da uba wa man fawqahuma da waɗanda suke sama da su yace lakinnahu fil ummi wal abi ablaq sai dai kanka tawon akan uwa da uba shi ya ta kai makura shine nan fada yace wa kullama qaraba min kana aula bi ihsani haka duk wani wanda ya kara kusanci zuwa gare ka to sai fitan cinta da kyautatawa abin ka baya nan to kakan ka yana nan yanzu kakan naka shefi kusanci kun fahimta ku mahaifiyarka ba ta nan mahaifiyar mahaifiyarka tana nan dama ita take yi badanka in ba mahaifiyanka misalin da ina mutum zai mutu mahaifiyarsa ba ta nan amma mahaifiyar mahaifiyarsa tana nan ita za ta zo ta tsaya matsayin mahaifiya an gane ko amma mahaifiyar mahaifi kuma ba ta da gado an fahimta ko shi mahaifin mahaifi shi yake zuwa ya tsaya matsayin mahaifi in ba ne in ba mahaifi mahaifiyar mahaifiya ita take zuwa ta tsaya matsayin mahaifiya in ba mahaifiya amma mahaifin mahaifiya zai da gadonta kada ba ka da kowa ko a duniya amma mahaifiyar mahaifiya tana da gado kuma inda mahaifiyar mahaifi ba ta da gadonka amma mahaifin mahaifi kuma yana da gadonka an fahimta ku mana kaka na miji tanan kaka na mace wajen uwa tanan an fahimta ku sai zama yanzu babu mahaifiyarka amma mahaifiyar mahaifiyarka tana da rai yanzu mahaifiyar mahaifiyarka ita ta ji kowa cancanta da kyautatawanka shi na abin da malai ke nufi an fahimta ku yawwa shi ma da yake wafi kauli hadin Allah wa bil walidaini ihsanan kowa ma da yake wal ihsanu hadalul ma'ruf har ma da ya bayyana nan an ka ce al ihsan ma na kyautata musu gwargwadon abin da urfin ke tanadar shirya ma'ruf haka ce urfi shine abin da haka ake haka al'adar gidan ku yake ko al'adar garin ko al'adar yaran kuma shari'a bai hana ba shine al-ma'ruf Qur'ani ai babu wani aya ko hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam lissafa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza su da kin sai ake da ai sai ka ce bil ma'ruf abin da shine al'adan ku sunan shi kyautatawa kuma nasi bi hana wato shine kyautatawa an fahimta ku yau wannan yana daga cikin irin abubuwan da mutane ba sa ba sa fahimta ko ko ina mutum bai koya karatu a wajen bai tsaya a gaban malamai sun bi shi bayani ba ko kuma wani mai kama da haka ke tsara ga wasu abubuwan kaga ana ana samun cece kuku ko abin da ya shafi mu'amala tsakanin mata da miji sai Allah madaukakin sarki cewa wa hunna bil ma'ruf yake ku mu'amalanci iyalanku bil ma'ruf da abin da yake urfin ku abin da ku to ko mutum ya zo sai mutum mutum sai ko zai ce kina shi ya rayuwa urkin urkin mutanen kila kasan kasan katar miji a urkin su shine miji yana ciwo abinci ne daga restaurant mata ba ta dafa abinci ba za a san shari'a kenan to to sai mutum ya zo Najeriya sai ce ai shari'a ba ta ce mata ta maka abinci ba ka ji shasha Allah ce wa hunna bil ma'ruf da urfin ku ba ruwanka yanzu ka bar ƙasar ka dawo ina Najeriya me urfin ku a Najeriya an fahimta ko so da abinda Allah yake kenan wa akiruhunna bil ma'ruf yasa ba ba inda za ga ayin Qur'ani ko hadisi Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam lissafa mace ta mijin ta kaza ta yi kaza ta yi kaza ba za ka taba samu so da Allah ya riga ya bada jumla guda da wa akiruhunna bil ma'ruf kuma kuma walahunna mithlu alladhi alaihinna take ne bil ma'ruf su irin haƙƙin da ke kansu nan to kuma suna da irin wannan haƙƙi a kan su ma bil ma'ruf shi ma menene ne al'adan ku miji ke da matan kuma shari'a bai hana ba to shi ma wajibi ne miji ya mata ita ma bai al'adan ku mace ke ma miji al'adan ku hatta wanki mace ne ke ma miji bil ma'ruf bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf a za bai halatta ba sai an ce akwai dalili a kira misali ta aka ce to amma ba a yadda mace ta je waje ɗiba ruwa aboki ta ba me dalili yana kaiwa zuwa ga ta bayyana jikinta a gani yanzu an hana ne saboda me abin da yake tattare da wani hali bayyana jikinta amma ga mutum sai zai ce a ai ai kaza kaza kaza kaza kaza ko kuma al'adar larabawan duniyanci ne suka dauka amma kana ta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magaritin Zainab mata bula ɗan masu ba a mazalla sallallahu ita ta kawaito ta ce mazalla ya ganta ta kai dokin mijinta kiwo kada ku a lokacin bil ta har tana kiwon dokin mijinta mazalla har mata addu'ar Allah ya nufi albarka haka da ta sai ta kai kafa kara da gau ana aiki mata wani a'a su bil ma'ruf kenan to duka irin waɗannan nusus sun, za ga wani zai je samu wani abu daban sai zo na son ya tabbata a wani abun nan da Allah ka sa mu gani to shine malama ne ƙara bayyana al-insan ay dablul ma'ruf dablul ma'ruf to da ka karkar da ka dauko ila wata ƙasa kun mutum ya ka kuma misali yanzu kai ma babanka laifi in baban babanka laifi sai shi ya shi hankalin shi ya tashi sai ka zo za ka ba shi haƙuri ko kana zuwa ko sai ka zauna a gaba shi ka samu gemu ana da misali ko gani ba amma kuma a wajen larabawan hijaz musamman larabawan da olalin maka da madina su kuma an kama baban ka laifi sai ka zo ka zauna ka kama gemun shi kana ja to ka kai makwara wajen wajen nadama kenan okay to ya ya yi nadama ya yi nadama kisa sa ta mala yake kyautata wanda aka kama ma iyaye ne bil ma'ruf abinda urfin ku ya shi shine kyautata shine za ku ko magani ba ku a gurin su ka kuma ma baban ka baba aibu ne kan kara kanta kaifa na rabbi da na malam jamil zainu suna cin lafuzan da ya kawo cewa bai halatta ɗaya ambaci ba shi da shi bai ce kiran shi da baba So da su a wurin su larawa ka kirma babanka baba mene ne aibu ne sun kuma shi ma kamar zagi ne shi kenan ce ka zo sai ka ce musai zo ne ya ce baban shi baba sai ka mare shi ka ce ya zagi baban shi ha so da shi ta ka jansa bil ma'ruf bil ma'ruf an fahimta ku Allah ya sa mu gani kuma laifi wa fi qawlihi hadan Allah wa bil walidayni ihsana بعد قوله illa ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا دليل على أن حق bada بعد حق الله عز وجل faɗin zuwan da Allah maɗaukakin sarki bayan ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu kuma ka wa bil walidaini ihsana yace wannan dalilin ke nuna cewa haƙƙin iyaye yana biyo bayan haƙƙin Allah ne mana mana yake sai nuna ba shine ba za ka tashi haƙƙin Allah ko da jikin wa iyaye ba an fahimta ku daga lokacin da kuma haƙƙin iyaye wannan iyaye suna da buƙatar a basu a matsayin suna claim haƙƙin su amma in aka basu kuma zai kai zuwa ga tashi haƙƙin Allah sai kuma sun crossing boundary an fahimta ku kike kawo faɗin Allah wa in jahadaka yutushrika bi ko ala an tushrika bi duka akwai ko ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma yawwa yake fa in qila fa inna haqqur rasul sallallahu alaihi wasallam to wani kuma zai iya cewa Allah yake Allah ya hukunta kar ku bauta wa kowa sai Allah sai kuma ya faɗa haƙƙin iyaye to ne yake to na haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana nuna cewa haƙƙin iya yana gaba da haƙƙin annabi kenan Yake a a ba sai a baki amsa da cewa bi anna haqqallahi mutadamminun li haqqir rasul sallallahu alaihi wasallam li anna Allah la yu'budu illa bima sha'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai ce a ai haƙƙin Allah yana cikin haƙƙin Allah haƙƙin manzon Allah haƙƙi ɗaya ne saboda ba a bautan Allah sai da abin da manzon Allah ya ce shine bautan Allah Allah ya ce kar a bauta wa kowa sai Allah to kai ne zaka ce ma Allah faɗa mun yadda zai bautar wa zai faɗa maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka da aka ce karka bauta wa kowa sai Allah to haƙƙin manzo Allah yana cikin wannan zancen an fahimta ku yake wa qawluhu ko fadan Allah madaukakin sarki imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff Allah ce idan ɗaya daga cikin su ko duka su su biyu suka kai munzali na girma na shekaru ya kama su fala ta kullahu ma uffin kada ka ce musu tir karka karka hantare su ai kuffil adha anhuma mana ka kame daga cutar da su ko wani abu cutar da su yake fa fi qawlihi ihsanan badal ma'ruf wa fi qawlihi fala ta kullahu ma uffin ai aza. adha ka ce ka mutu ta mutu musu duk abin da ya dace na kyautatawa da aka ce karka ce musu ukin dumana kuma karka cutar da su karka musu kishiyan kyautatawa Ya ce wa ma'ana uf ma'anan uf a larabci shine a hajjau a cikin sa gaskiya ni na gaji gaskiya na gaji a ce yi kaza yi kaza ka habawa ba kullum nan gaskiya ni na gaji to karka ce fala ta kullahu ma uffin me yasa yace li annaka idza qultahu هنا لأنك إلا قلته فقد يتأذيان بذلك قد إنك فرأت ذي تتدسوا أولا يتدسوا ذي تتدسوا ذي تتدسوا ذي تتدسوا ذي تتدسوا ذي تتدسوا ذي تتدسوا إما الله يهانك يتيف وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر طارا أفعا على ولدهما آية هنا نونة سوى أشيء إذن إياه suka kai munzuli na shekaru ya kama su to suna zama nauyi a kan ƴaƴansu ko ba haka bane shi ne Allah nuna muka cewa na san za a iya haka na sani to in aka yi hakan wala ya tabajjaru min alhali wala yanharuhu ma fil maqali idza asaa fil fi'li aw al to in suka yi haka karye jigiya da su ko kowane hali kuma karye musu tsawa wai don sun yi sun faɗa wani magana da ya nuna na masa ko sun masa wani aiki da ya nuna na masa kayar kuskure ya mun tsawa kuma kare nuna ya gari da su Allah ya hana fala taqul lahum uffin Allah ce wa kullahuma qawlan karima faɗa musu magana magana na girmamawa na karamci yake ai layyinan magana mai taushi hasanan mai kyau bidu'in wa ma'aninatin tare da natsuwa da kwanciyar hankali da kwanciyar da hankali kai koyi da annabi ibrahim qala salamun alayka ko haka shi shi sakon Allah ne ma ba yake ba su Allah ne ya aiko shi zuwa gare su amma kuma suka hantare shi suka muzanta masa amma ko da yake to shi ke nan a fara muku sakon Allah Allah ya sa imanin ba sai ce salamun alayka Allah wuce zuciyanka baba kai haƙuri shi ne wani salamun alai Allah hutu zuciyanka sai haƙuri da yi nufin ɓata maka rai ba sai abin da ka so ka yi iyayenka suka hana ka ya kai saƙon da annabi ibrahim ke faɗa wa baban shi kuma gani ba kuma Allah ya ce mu yi koyi da annabi ibrahim da kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim Allah ce kuna da abun koyi kyakkyawa game da annabi ibrahim yace ka qaulika a wani misali ka ce musu a'azama Allahu ajrak baba Allah Allah Allah Allah Allah ka tsawon rayuwa mai albarka shi ne kun da aka fassara abshiri ya ummi abshiri ya abi baba ah, albishirinka ai abin da kace shar'in nan ma na fasa na janye amma albishirinki wallahi ba ka na ma je na hakura tun ba ki ko to na hakura shikenan kuma abin da kace zaka yi ba wahayi bane ai ko ba ga bane ba wahayi bane a duk abin da duk abin da iyayenka yake tar musu da hankali kuma bari shi ba sabon Allah bane ka hakura ka hakura akwai wani bawan Allah kwanan nan ya mun ya faɗa mun wata magana aiki yake a wani gari mai nisa a wata rana ma yake ta ce mishi wane yake na a duk lokacin da kake za ka koma wajen aiki to har ka koma har ka dawo ko bacci ban yi hankali na a tashe ko tunani na da yanayin hanya yake fara mai ce me shawaran ka ne ce ka bar aiki ce me zai yi ce Allah zai baka abin da ka yi a wannan ba ba alƙari kai da Allah baka samu Allah shi ke ne bari Allah ya bari ko ta biyu ya zai samu na aiki kuma a matsayin da ya fi matsayin da ya bari kuma ya rinka samun abubuwa da yawa na kira shi na cewa na ke na kafin da me na faɗa maka ya kama na ai yanzu na ƙara imani ba wa'ayi bane ka bari ko ka bari ka ba sa kawai Allah za ka yi mamaki abin da Allah zai maka na ka yi mamaki abin da Allah zai maka to shine mala ne yake yake ba faɗa mana wannan shine abin da Allah yake nufin mu yake fal qawlul karim fi sigatihi wa ada'ihi wal khitab bihi da Allah yake ku faɗa musu magana na karanci yake wajen sigan magana ya zama akwai karanci a wajen isar da maganan ya zama akwai karamci a ciki wajen furta maganan ya zama akwai karamci a ciki yace fala yakunu muza'dan karafi sauti masalan karka mutu magana ka magana kaman tsawa kana kaga murya karka yi haka bal yatabammanu du'a wal inas lahuma ki zo maganganun kai kunshi addu'a da kwantar musu da hankali a Allah taimake ki a kaza kaza okay to ba matsala amma ala taimake ki ina ganin da an duba kaza ba ala kwace rai kaza ga addu'a ga kwantar da hankali ga natsar da su ga kaza sai ga an yi lafiya lafiya an wuce gurin an gane shi malike cewa wa shahidu min hadhihi al-aya yace dukkan wannan dogon bayanan da muka yi ne a matsayin ribar kafa amma asalin muhallin shahid da ke da alaƙa da littafin mu faɗin Allah Allah ta abudu iya kada ku bauta wa kowa ke Allah shi kare ne muhallin shahid an fahimta ku Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine aya ta uku da malai a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid kuma insha Allah ta'ala sai mu dasa aya anan in Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu sake aya ta hudu